honorable abba waziri kakakin majalisar matasan najeriya ya ce ba su ji daɗin yadda gwamnatin shugaba buhari ta manta da matasa a mukamman da ta rarraba kwanan nan ba mun ji korafe korafe wannan gwamnati kuma da haka za a fara wa alal hakika matasa ba su ji daɗin wannan abun ba kwata-kwata. Wani rabi Kamar wani matashi ne? Matashi yana farawa daga mai shekara sha takwas har ya kai ga mai shekara arba'in da a wani lokacin. Ya eh. matasa za ka ga masu shekara talatin ya sama zuwa talatin da biyar. Muna da gwarazan matasa wanda suka goge a fannoni daban-daban. Idan bangaren karatu ne muna da masu PhD da yawa. Muna da wanda wadda su suka buɗe kuma suka je a wurare ma wajen Najeriya suka taka rawan gani kowane irin matsayi ka ɗauka a ƙasar nan ka ba su ba za su kasa ba. Ba akwai irin wannan matasa ba ɗaya ba ba biyu ba kuma daga cikin su da yawa sun ba da gudunmawa a ci wannan zaɓe abun gaskiya mu matasa ba mu je yaɗin wannan ba ko kaɗan. Fatima Maina Abdullahi wata mai gugurumar kare haƙƙin matasa a Najeriya ce ta ce shugaba Muhammadu Buhari ya ba su mamaki a cewarta abin da suka fahimta bisa naɗe ɗan da aka yi zuwa yanzu shine tamkar sun tura mota ta bar su a tasha. kuma mu abin da muke dama expecting mun ɗauka ko ya ba mu wasu positions a appointment da yake yi amma tun aka fara wannan abun babu sunan matashi ɗaya a kan list ɗin shi bai appointing ko da matashi ɗaya ba gaskiya kuma ran ma ɓace yake ya kamata a ba matasa wuri su ma su fito su faɗi abin da ke damu su don su kaɗai za su iya su solving abin da ke damun mu to mu dai abin da muke so yanzu gaskiya gaskiya a list ɗin da ya fito ya kamata ya canza wasu sauran wuraren ya canza ya sa matasa a ciki amma honorable mai malabu ne sakataren jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ya ce akwai matasa a gwamnatin shugaba muhammadu buhari maganar matasa akwai matasa a cikin ministoci kamar yanzu idan ka ɗauka ah, ministan da yake wakiltan kebbi ministan da yake wakiltan borno ministan da take wakiltan yobe ministan da take wakiltar kaduna wa'annan duka matasa ne kuma sannan maganan matashi a ƙarƙashin gwamnatin shugaba muhammadu buhari shine ma'ai farko abin da ma shugaba buhari ya sa a gaba saboda samar da aikin yi ga matasa yana daga da farfado da mutuncin kasan da ainihin taskace tattalin arzikin kasan duka fa'idan da matasa ne duka abu ne na hakuri insha Allahu matasa za su yi walwala kuma za su samu nagartaccen rayuwa saboda babu kasa da zai ci gaba ba ainihin karfafa matasan kasan ba. Honorable Mai Malabu ne, sakataren jami'ar APC na Najeriya. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.